أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا فاكي داود موانا رانا في الثلاثة يا فاكي داود موانا رانا في الثلاثة عشرين دا أكو قوات الرجب ألف دا تاريخ دا أربعين دا هدو وتفيدي دي دا قوم شاه هدو قوات فبراير shekara ta 2023 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama qadi iyas rahimahullahu ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masaurare ne daga masallacin jami'o abu ya obai da tabinar jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi a zikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta nigeria satin da ya wuce mun kwana a shafi na 69 ɗayan bangare na biyu daga cikin littafi darasi na ɗari da goma sha biyu malam ya mana bayani wato wasu ladubba da suke lazimtar mutumin da ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato duk mutumin da ya shiga malam ya karantar da wasu ladubba ana so mutum ya yi addu'a kamar yadda yake cikin sauran masallatai sannan ba zai ɗaga muryarsa ba haka ya waje ba a yi masa biyayya bayan baya raye don haka ayar da take cewa ya hallabi na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun aya ce da take hana mu ɗaukaka muryoyinmu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake raye kuma haka bayan ya rasu yadda za a yi masa biyayya a raye da kuma haka za a yi masa biyayya bayan baya raye to sai muka kai har ƙarshe inda muka karanta wani hadisi da'ifi wanda bai inganta ba wanda aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa don mutumin da ya salla raka'a biyu khalfal maqam wato bayan makamu ibrahim alaihi salatu wasalam to an gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na zunubansa sannan ma kuma za a tashe shi ran alƙiyama daga cikin amintattu muka ce hadisin bai inganta ba to yanzu insha Allah za mu tashi a darasi na 113 malam yace qala al-faqih al-qadi abu al-fadl al-qadi faqih بابان قبل ياجي قرأت على القاضي الحافظي أبي علي وتناكر أنت أكان القاضي الحافظي بابان علي حدثنا أبو العباس العذري أبو العباس العذري يا بام العباس قال شيما ياجي حدثنا أبو أسامة أبو أسامة يا بام العباس شيكو أبو أسامة شيني محمد بن أحمد بن أحب بن محمد الهروي حدثنا الحسن بن رشيق حسن الرشيق يا بام الأباد سمعت أبو الحسن شي كما يأتي ناجي أبو الحسن شي أبو الحسن شيني محمد بن الحسن بن راشد وتو محمد بن حسن الراشد سمعت أبا بكر شي كما أبو الحسن يأتي ناجي أبو بكر شيني محمد بن إدريس muhammad dan idris shi kuma ya ce sami'tu al-humaydi naji humaydi qala ya ce radiyallahu anhu sami'tu sufyan ibn uyayna naji sufyan ibn uyayna radiyallahu anhu qala ya ce sami'tu amr ibn dinar naji amr dan dinar radiyallahu anhu qala ya ce sami'tu ibn abbas naji abdullah dan abbas radiyallahu anhuma yaqulu yana cewa sami'tu naji rasulullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu yana cewa ma da'a ahadun bi ne ko shay'an ne a wurin to mu mu gyara namu mu sanya ba'u naka akwai ba'u injiniya akwai ba'un naka to masu bugu irin sanya ba'u ما دعا احد بشيء في هذا الملتزم باب وني متون دايا wanda zai yi addu'a a wannan multazam multazam kamar yadda al-imam al-azraqi yake cewa rahimahullah wuri ne ɗan tiki tsakanin hajarul aswad da kuma kofar ka'aba misali kaman ga ƙofar ka'aba nan daidai ke maran nan ana fahimta wannan filar da take masallaci mu ce hajarul aswad yana jikinta ga ainihin kofar ka'aba to tsakanin wannan kofar ka'aba da hajarul aswad dan wannan tsakanin shine multaza kwata-kwata bai ci zira'i guda hudu ba dan tsakankanin za a auna ana kiran shi multazam wurin lazimta saboda mutane suna lazimta shi wurin addu'a an fahimta <coughs> waɗanda suka je sun san hajarul aswad yana cikin ka'aba gashi tana sanan da ake fara tawafi sai ga kofan ka'aba dudu tsakanin su ba nisa bai fi zira'i hudu ba dan wannan tsakankanin shine murtaza yawo suke hana mutane za su zai turmutsa iko da mutum zai taba kofa ko zai taba hajjar ce yalla yalla ya hajji to wannan wurare shine murtaza to malam ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wani mutum da zai tsaye ya addu'a ɗan tsakankanin wannan wurin in lastu ji bala ba sai sai an amsa masa an fahimta qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhuma wa ana ni kuma abdullahi dan abbas fama da'awtu allaha bi shay'in ne ko shay'an bi shay'in musaba'una wurin wa ana ji abdullahi an abbas ni kuma inna radiyallahu anhuma fama da'awtu allaha bi shay'in fi hadha al-multazam ban taɓa roƙon Allah subhanahu ba a wannan wurin na multazam منذ سمعت هذا tun san da naji wannan min rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa tujibani ba sai an amsa mani addu'a ta وقال عمرو بن دينار عمرو بن دينار ياتي رضي الله عنه في كيس ايه يجي الى عبد الله بن عباس وانا نيما ان فما دعوت الله تعالى بشيء في هذا الملتزم بل تقلوا ان الله سبحانه وتعالى با دواني ابو abu a منذ سمعت هذا من ابن عباس tun da na ji wannan hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma illa illa tujibali ba ce sai amsa mani ana fahimta qala al-humaydi humaydi yace radiyallahu an wa ana nima fa ma da'utu Allah bi shay'in fi hadha al-multazam wato ban taɓa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani abu a wannan wurin منذ سمعت هذا min سفيان tun san da naji wannan magana daga Sufyanu Tsauri radiyallahu an illa tujibali face ni ma sai an samu ni wannan ana kiran shi hadisin musalsal a ilmin mustalah hadisin musalsal wato yadda wannan yayi haka wancan yayi haka wancan yayi haka wancan yayi ana fahimta qala al-humaydi humaydi yace radiyallahu an wa ana fama da da'utu Allah bi a sanya ba'un fi hadha al-multazam nima ban taba roƙon Allah subhanahu wata'ala ba wani abu a wannan wuri na multazam منذ سمعت هذا من سفيان daga sanda na ji wannan magana daga sufiyanu tsauri radiyallahu an in lastu jibali face sai an amsa mani wa qala muhammad ibn idris muhammad dan idris ya ce radiyallahu an wa ana nima fama da'utu allah bi nima ban roki allah subhanahu wata'ala da wani abu ba fi hadha multazam a wannan wuri na multazam منذ سمعت هذا من الحميدي daga sanda ji wannan magana daga Humaydi radiyallahu anhum illa stujiba li face sai an amsa mani wa qala Abu al-Hasan Abu al-Hasan yace shine Muhammad ibn al-Hasan Muhammad dan Hasan radiyallahu an wa ana nima fama da Allah bi shay'in fi hadha al ban taɓa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu ba a wannan wuri In stujiba li face sai amsa mani wa qala Abu ya hasan Abu al-Hasan yace radiyallahu shine Muhammad ibn al-Hasan Muhammad ɗan Hasan wa ana fama da Allah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا تجيب لي نيما تند نجي وانا مغانا دقا محمد بن إدريس ban taɓa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kan wata bukata a wannan wuri ba face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mani wa abu usam abu usama ya ce radiyallahu an wa ma abkuru hasana min rashik ba zan iya tuna hasan ɗan rashik ba ƙala fihi shai'an. ya ce wani abu a cikin wannan magana ba kawai dai abin da nake iya tunawa shi ma ya ce wa ana fama da'utu Allah bi shai'in fi hadal al-multaza ni ma ban roƙi Allah subhanahu ta'ala ba da wani abu a wannan multazam din mundu samitu hada من hasan بن daga sanda naji wannan hadisi daga hasan dan Rashiq illa stujiba li fa ce sai an amsa mani min amri duniya na wani al'amari na wani duniya wa ana arju an yustajaba li min amri al-akhirah ni kuma ina kwaɗayin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa amsa mani daga cikin al'amura na lahira qala al-udri al-udri radiyallahu an wa ana nima fama da Allah bi ban taɓa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani abu ba akan wata buƙata. fi hadha multazam a wannan wuri na multazam منذ سمعت هذا من أبي أسامة دقى سند نجوانا دقى أبو أسامة رضي الله عنه إلا استجيب لي فجزي أنت من قال أبو علي أبو علي ياتي رضي الله عنه وأنا نيمة فقد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة نيمة نار في الله سبحانه وتعالى دا أبا بما سجير يوى أولا وري ustujiba li ba'daha an ansa mani yanki daga cikin su wa ana arju min fi'ati fadli ni kuma ina kwadayi daga cikin yarwal falalarsa subhanahu wata'ala an yastajiba li baqiyataha ya amsa mani ragowata qala al-qadi abu al-fadl al-qadi baban fadl yace rahimahullah ذكرنا نبلا من هذه النكت من أنسو wato mun ambato wani yanki ne daga cikin waɗannan tagulla fi hadal fadli a cikin wannan falala wa illam takun min albab ko da dai bata kasance daga cikin babin ba amma mun ambato ne ta'alluqiha bil fasl alladhi qabla saboda ratayuwarta da fasalin da yake ainihin ya shuɗe gabaninta harsan ala tamamil fa'ida da min kwaɗayi cikin cikan fa'ida wallahu almuwaffiq muwaffaq ne ko muwaffiq a wurinku. a gyara fataha ta koma kasra wallahu almuwaffiq Allah shi ke datarwa ba ana datar da shi ba wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib in kace muwaffaq ma na lalace Allah shi yake datarwa subhanahu wa ta'ala lissawabi bi rahmati shi ke datarwa zuwa ga daidai da rahmatsa subhanahu wa ta'ala to abin da yasa na jinkirta in faɗi hukuncin wannan dogon hadisi saboda mu kai ƙarshe mun kuma kawo imamu dailani rahimahullah shine ya rawaito wannan hadisin hadisin kuma mawdu'i ne eh kagagge ne bai da asali <laughs> injiniya haka a tasarrufu a yana ambato ne mu gane wani abu ilimi ne a cikin ilmin mustalah amma ba shi ke mai da shi eh, inganta cewa mawdu'i ne shiryayye ne wani shirya shi kawai ce wani ya ji daga wani wani ma ya ji daga wani shi ma ya ji daga wani eh, eh to ai dama ka ba da inda ka je insha Allah ka roki Allah ya ka tafi gindin magani na a bisijaba ne eh, babu an'ana a cikin yayin an ce an an an shine amma na zaka yace sami'tu akhbarani ko haddathana eh to sai al-qism yanki na uku fima yajibu lin-nabi cikin abin da yake iya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yastahilu da abin da ba zai yiwu ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi haqqihi a cikin haƙƙinsa ya yajuzu alaihi da kuma ko kuma yana iya halatta ya kyautu yayi wa ma yamtani'u da abin da ke wato hanuwa ya yasihhu ko kuma yana iya halatta ya inganta min al ahwal al bashariyya na daga halayya na dan adantaka an yudafa ilai a iya jinginawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta ko qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zamo ba face manzo ne annabawa sun shude gabaninsa afa in mata ku gane mani in cin in ya rasu au qutila ko ku aka ce an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan ainihin digadiganku wato ku koma kan kafirci kenan abin da muke iya fahimta daga wannan aya dole ne ga duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zai rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imit fahumul khalidu ana fahimta don haka duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zai rasu wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce mal masih ibn maryam masih dan maryam bai zamo ba alaihi salatu illa rasulun face wani manzo ne qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabaninsa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa ta kasance mai tsananin gaskiya ce kana da shi da ita alaihi masalatu wasalam ya kula sun kasance suna cin abinci kenan abinda muke iya fahimta daga wannan aya duk annabin da Allah subhanahu Ta'ala zai aiko halali ne ya ci abinci ya halatta a cikin haƙƙinsa ya ci abinci waƙar subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu aike gabaninka ba daga cikin manzanni illa face innahum la ya'kuluna at-ta'am sun kasance suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq sannan sukan shiga kasuwa dan bukatuwarsu ta shefa ne ko wani abu kenan da wanda muke fahimta ba laifi ba ne ga duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya ci abinci sannan kuma ya shiga kasuwa ana fahimta kamar da suke suke cewa wa qalu asatirul awwali katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asira qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima wa qalu ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا سوف أسود مقانا سيدي كوي يزود كودي أنا فهمتها كوي شكينا أو تكون الجنة يأكل منها يزود كودي كويسة يزود كونا لن سوف abin da suka fi ko kuma su dinga ikirarin cewa a aiko ya zama mala'ika to in an aiko mala'ika wa zai iya tunkarin shi wa zai zauna kusa da shi tun da jinsi ba ɗaya ba shi yasa subhanahu wa ta'ala ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kama arsalna fikum rasulan minkum rabbana wab'ath fihim rasulan minhum هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم saboda an ko aljani aka aiko ba mala'ika ba da'awar ba za ta yadu ba saboda za a samu gam ana fahimta to shi sa aka aiko jinsin mu, mutum amma ba irin mu ba qul innama ana basharun mislukum sai dai ni yuha ilai jinsinmu ne daya sai dai ni ana yi mani wahayi ana ku fahimta wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai kace kawai ni fa mutum ne irin ku fa amma ni ana yi mani wahayi qul subhana rabbi kace da su tsarki ya tabbata ga mahaliccina hal kuntu illa bashar rasula ni fa ban zamo ba face mutum ne amma manzo ba wani jinsi bane na mala'ika ko jinsi na aljani a'a ni mutum ne sai dai manzo ba irin ku bane ana fahimta mala ce fa al'aya fa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sa'irul anbiya annabi mu alaihi salatu wassalam da sauran annabawa min albashar daga cikin mutane ne ursilu ila albashar an aiko su zuwa ga mutane walaula zalik idan da ko ba su zamo mutane ba lama a faƙon nasu muƙawamatahum da mutane ba su iya tunkararsu ba walƙabula min anhum da ba su iya amsar wa'azi ko da'awa daga gare su ba wa mukhatabatahum da ba su iya magana da su ba qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yace walau ja'alnahu malaka idan da mun sanya shi manzon da kuke magana ya zanto mala'iki ne to la ja'alnahu rajula da mun mai da shi mutum ne wala labasna alaihim ma yalbisun da mun cuɗanya musu abin da suka kasance suna cuɗanya wa kansu kuna cewa aiko manzo aiko mala'ika aiko mala'ika to inda shi manzon mala'ika ne daga mala'iku muka sako da shi to za mu maishe shi mutum domin ku ku iya magana da shi ana fahimta kuma ƙarya suke duk abubuwa da suke ta tambaya jeran giyan tambayo da suke yi wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى as-samaa'a ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا series of questions tambayoyi na rashin hankali ba za mu imani da kai ba hatta sai ka ukkugo mana ruwa cikin ƙasa ko kuma ya kasance kana da gona gonar ka tafi ta kowa na abin nan dabino da kuma inabi sannan sai kai kar ka dogara da sakowar ruwan sama ka shata ruwa ya zanto ruwan yadda ka san noman rani daga wannan ruwan da za ka fito da shi shi ne gonarka za ta dinga sha ko kuma a'a ka rikito mana da azaba bala'i daga sama kamar da kai kirari ana fahimta ko kuma ka zo mana da mala'iku sahu-sahu mu gan su sahu-sahu ko kuma a'a ya zanto kana da wani irin ka ta fare ma keken gida wanda duk garin maka babu mai irin wannan gidan sai kai ko kuma ka hau sama babu tsani ba za ka kawai su kana tafiya a sama kuma an ka hau sama ba fa za mu yi imani da kai ba har wa yau sai ka sako wa kowa da sunan shi cewa daga Allah subhanahu wata'ala zuwa wane dan wane ni ne na aiko shi da gaske ne shi manzo mu ga takardan kai qul subhana rabbi kace tsarki ya tabbata gaba mahalicina ni fa ban zamo ba duk wannan abu da kuke magana ban zamo ba face annabi ne manzo amma mutum to sai Allah subhanahu wata'ala ya maida musu da martani a wani wuri can walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء Allah. duk abin da suke tambaya da za mu saukar da mala'iku sahu sahu da suke magana ko kuma mu je ka je da su kabari ka tashi na kabarin ka ce wane ya ce na'am ka san ya ce eh ni wane ne kai ne manzon Allah to mutu ya mutu ya koma ana fahimta ko kuma a'a duk abin da suke neman nan inda za a yi musu din ma kanu li illa na sha Allah walakin na aksara ba za su imani ba don haka shi za ka ce falatansa alal qaumil fasiqin gaba kaɗan falatansa alal qaumil kafirin kar ka yi takaici akan mutane fasikai kar ka damu kai bakin ciki akan mutane kafirai tambaya ce ta su'alu ta'annut wato ta kure amma ba za su imani to mu koma kan karatu malai ce ai lama kana illa fi suratil bashar alladhi yumkinukum mukhalatatuhum wato da mun sanyo daga cikin mala'iku ne muka aiko da manzo za mu mai da shi daga cikin mutane wanda zai yi ku yi cuɗanya da su id eh, domin la ƙuna muqawamatal malak ba za ku iya tunkaran mala'ika ba wa hu ba za ku iya magana da shi ba wa hu ba za ku iya ganinsa ba ba kya kana ala surati in shi mala'ikan ya kasance a akan surarsa a hali ɗaya ne za ka iya ganin mala'ika hali ɗaya kuma shi ne gani na farko shi ne na ƙarshe ran da za ka bar duniya ma mala'ika ta illa bil wa makiyano izan mungare ba mu saukar da mala'iku sai dai da gaskiya duk kuma wanda ya tozali da mala'ika ranar ba duniya zai kwana ba don haka shi ne gani guda ɗaya na farko the first and least, na farko kuma na ƙarshe amma ba za ka iya ganin shi ba ana fahimta sai dai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ganshi sau uku a cikin surarsa wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin amma ba mutum iri na irinka ba wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin ka ce da su idan da a cikin ƙasa akwai mala'iku ne waɗanda suke tafiya a natse hankali kwance to na alaihim minas sama malakar rasula da waɗanda za mu aiko a matsayin manzanni to mala'ikun ne irin na jinsin ƙasa da suke yawo amma tun da ku mutane ne mai zai aiko muku mala'iku inda kuma aljanu ne ke tafiya a doron ƙasa sai aiko musu aljanu irinsu amma tun da ba mala'iku ne suke yawo a doron ƙasa mutane ne to mutane za a aiko muku su kasance irin ku ai la yumkinu fi sunnati llahi irsalul malak bai yiwuwa a cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika illa liman huwa min jinsi face ga wanda yake jinsinsa ne aw man khassahu Allah ta'ala ko ko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi wasafahu ya zaɓe shi wa ya ƙarfafe shi ala muqawamatihi akan ainihin tunkaranta kal anbiya'i kamar manzanni wa rusuli da kamar annabawa wa rusuli da manzanni fal anbiya'u war rusul kaga annabawa da manzanni alaihi musallatu wassalam wasa'itu sune tsaka tsaki bainallahi ta'ala tsakankanin Allah subhanahu wa ta'ala wa baina khalqi da kuma halittansa su suna zuwa su isar daga Allah subhanahu wa ta'ala yuballighunahum awamirahu wa nawahiya suna isarwa da mutane umurnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hane-hanensa wa wa'adahu da alƙawarinsa wa wa'idahu da gargadinsa wai yu'arrifuna hum sannan suna sanar da mutane bima lam ya'lamuhu min amri abinda su mutanen ba su sani ba daga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqihi da halittarsa wa jalalihi da girmansa wa sultanihi da mulkinsa wa jabarutihi da kuma ƙasaitarsa wa malakutihi da kuma mulkinsa fa zawahiruhum wa ajsaduhum zahirinsu su annabawan nan da manzanni da jikunansu wa biniyatuhum da halittarsu muttasifa bi awsatil bashar wato ta siffantu da sifofi irin na dan adam ana fahimta طارئ alaiha, ما يطرأ على ninar من wal والأسقام والموت والفناء abinda ke iya bijiro wa ɗan adam na bijire-bijire da cututtuka da mutuwa da karewa su ma yana iya bijiro mu annabawan nan ba ga annabi zakariya ba wa zakariya iznada rabbahu anni masani ad-durru an anta arhamur rahimin jabna lahu fakashafna ma bihi min durrin ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا أتشان رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أتشان wato kaga cuta misali tana iya samun su kamar da suke samun bil adama so na wa, wa ayyuba ko wa ayyuba ye annabi ayyub afwan annabi ayyub wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin to kaga ashe kenan cuta tana iya samun su kamar da take iya samun bil'adama sannan kamar da muka ce suna rasuwa kamar da bil'adama shi ma zai rasu alaihi musallatu wassalam ana fahimta to sai ma ce jikunansu wato sun siffantu da sifa irin ta wato mutuntaka wa nu'util insaniyya da kuma sifofi irin na ɗan adam mutuntaka wa arwahuhum amma rayukansu wa bawatinuhum da cikinsu muttasifatun bi a'la ta siffantu kuma da sararin sama min ana fahimta min awsafil bashar wato na daga cikin siffofin dan adam muta'alliqatun bil mala'il a'la ta ratayu da mafi girman halitta madaukaka mala'iku kenan mutashabbihatun bi sifatil mala'ika sun siffantu da sifofi irin na mala'ika salimatun min at-taghayyur kubutattu ne amintattu daga sauyi wal afati da kuma illoli la yalhaquha ghaliban ajzul bashariyya kasawa irin ta mutuntaka baya saduwa da annabawan nan wala zaful insaniya kasawa rauni irin ta mutantaka ba ta haɗuwa da annabawan nan id domin jimala laukanat bawatinuhum khalisatan lil bashariyya idan da cikin su tsarkake yake misali da sifa irin ta bil'adama adama kaza wahirin kaman wajen su lama afaqul akhdha anil malaika da ba za su yi an san wahayi daga mala'iku ba wa ru'yatahum ba za su iya ganin mala'ikun ba wa mukhatabatuhum mukhatabatuhum ba za su iya magana da ainihin mala'ikun ba wa mukhallatuhum da ba za su iya cuɗanyuwa da mala'ikun ba kama la yutiquhu ghayruhum min al-bashar kamar yadda su daga cikin mutane baya iya cuɗanya da mala'iku abinda malaki so ya ce ya kasa annabawa alaihi musallatu salam jikinsu gida biyu akwai zahiri akwai batini zahirinsu irin na bil'adama ne da haka abin da yake iya samun bil'adama na cuta misali ana fahimta na mutuwa yana iya samun su amma cikinsu ba irin na bil'adama ba ne saboda suna iya kallon mala'ika suna iya magana da shi suna iya cutanyewa da shi domin da cikinsu irin na mutum ne kai ni to da ba za su iya magana da mala'ikan ba ba za su iya cutanya da shi ba ba za su iya an san wahi daga gare sa ba ana fahimta sai mala ce a don haka walau kanat ajsaduhum wa wahiru, idan da jikunansu da zahirinsu ya kasance muttasimatan ta siffanto bin otil mala'ika da siffofi na mala'iku wa bi khilafi sifatil bashar kuma ya zanto ya saba ma sifa irin ta bil adama lama afaqa basharu da mutane ba za su iya ba wa man ursilu ilai da wanda su aka aiko su su annabawan zuwa gare shi mukhalafatahum wato da ba za su yi cuɗanyuwa da mala'ikun nan ba idan da zahirin su haka yake kaman cikin su yadda mala ya raba to bil adama da ba zai iya mu'amala da su ba ana ko fahimta kama taqaddama min qaulillahi ta'ala kamar yadda ya gabata daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala amma sai zamana wajensu irin na bil'adama ne domin ka iya tunkaransu ka iya ainihin mu'amala da su ka iya magana da su amma cikinsu kuma ba irin na bil'adama ba ne yana da alaƙa da ainihin manyan halittu da ke sararin samaniya su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala faju'ilu min jihatil ajsami wa zawahir sai aka sanya annaba wannan. ta ɓangaren jiki da zahiri ma'al bashar aka sanya su wato tare da mutane wa min jihatil arwa amma ta ɓangaren abin da ya shafi rayuka wal bawatin da kuma ciki ma'al mala'ika aka sanya su tare da mala'iku kama qala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law kuntu muttakhidan min ummati khalila da kai kace zan riki wani badade mutum ɗaya daga cikin al'ummata lattakhattu ababakarin khalila da na riƙe abubakar radiyallahu an ya kasance shine badadena walakin ukuwatul islam sai dai uwantaka ce ta musulunci lakin sahibukum khalilur rahman sai dai ma abokinku masoyin Allah ne subhanahu ta'ala. kenan da wannan hadisi da ya tabbata a cikin bukhari da muslim muke iya fahimtan a duk duniya babu mai matsayi irin abubakar ne siddiq radiyallahu an a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya tabbata a cikin hadisi ina kama amru ibn al-as ne in shaytan bai mantar da ni ba radiyallahu an ya rawaito misali yace ya rasulullahi man ahabbu an-nas ilayka min ar-rijal waye mafi soyuwa a wurinka cikin maza yace abubakar radiyallahu anha yace wa minan nisa cikin mata fa yace Aisha radiyallahu anha sai ce fasakat sai ne shiru kashiyata na kuna akhira kadan kasance in ta tambaya in ta tambaya in ji ni ban shigo gaba gaba ba sai da jabar kina da shi. da haka duk wanda zai ikirarin kusanci ga annabi sallam makaryaci ne dan damfara ne abubakar ne siddiq radiyallahu anhu babu irin ta wurin annabi sallallahu hadisai da dama sun nuna wata rana hadisin na cikin bukhari da muslim kowa sai ya je ya faffasa taga ya fasa taga a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda zai leƙa inda zai sha iska annabi ya shigo alaihi sallam ya ce duk wanda ya fasa wata taga ko kafa ya toshe ta sai ta abubakar na siddiq radiyallahu ita kadai za a bari shi kadai abin masa abin ana fahimta ka duba matsayi da girma irin na Umar radiyallahu an da jajircewa da faɗa da ƙarya da tsayuwa kan gaskiya wata rana wani abu ya ɗan shiga tsakanin shi da abubakar na siddiq radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fusata ya ce fa hal antum tariku li sahibi shin ba za ku bar mani abokina ba na ce ku ce kun yi imani kuka ce ba ku yi ba ku gaskata kuka ce kayi karya sai abubakar da haka kowa ya fita tsakanin da abubakar ya ce duk wani mutum da ya ba mu mun biya shi sai dai abubakar da siddiq radiyallahu an shi wannan allah ne zai biya shi to kaga inda akwai wani abu da za a sako misali a matsayin sako shi ya fi cancanta a ce mashi ga sakon misali to amma ba samu ba to wannan sakon kuma da wani zai zo da shi ce ga sako shin iyanan billah tuhumar annabi ke ko mantuwa ne annabi sallallahu alaihi yiwuwa kuma ya mantuwa to tunda ka yadda bai mantuwa ka yadda ya izar to wani sako ne kuma wani zai zo da shi ce shi. ana fahimta Allah ya ba mu ganewa mala yace ah, annabi sallallahu wa kama qal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tanamu aynai idanuwa na guda biyu sukan yi bacci wala yanamu kalbi amma zuciya ta bata bacci wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyi da yahudawa suka zo suka ce za su tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. matukar ka an sa mana za mu shiga musulunci ka ba mu labari shin idan annabi Allah ya aiko shi subhanahu wata'ala ya yake kasancewa cikin bacci shi to ina gama ku da Allah da ya saukan ma annabin ku Musa at-Taura shin ko kun karanta a cikin at-Taura cewa annabin da Allah subhanahu wata'ala yake aikowa tanamu aina idanuwansa sukan yi bacci wala yanamu qalbu amma zuciyarsa ba ta bacci suka ce Allahumma na'am eh sai suka ce to yanzu tambaya guda ɗaya nan ne a inda indaha najtami' aw a nan ne mu haɗu ko musaba to waye yake so ka maka da wahayi sai ce ina gama ku da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko annabin ku Musa da attaura shin ba ku karanta ba a cikin attaura cewa sahibin annabin ku Musa shine Jibrilu alaihi salatu wasalam suka ce lalle mun karanta to amma ai shi makiyin mu ne ai iyalan billah saboda ba su yi shiga imanin ba musuluncin ba su ai daman shi makiyin mu ne saboda shi yake kawo hatsaniya yake ba haddasa fitintunu iyalan billah yake kaza yake kaza yake kaza sai aya ta maida musu da martani qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin in ma kun ce makiyinku ne to shine dai Allah subhanahu Ta'ala ya zaɓa wanda yake shine jakadi daga Allah zuwa ga manzanni nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal muna fahimta a don haka wato kenan kun ga zahirin su irin na mutane ne amma cikinsu kuma wato irin na mala'iku ne malam ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yau ya ce inni lastu ka hay'atikum ni fa ba irin sura ku bace da kuke tsammani kuke kallo inni awallu ni nakan doge ni rabbi mahalicci na yakan ci da ni wa yusqini sannan kuma yakan shayar da ni inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na cikin bukhari da muslim dalilin wannan hadisi wani azumi ne da ake shi wisal azumin kwana uku ba cin abinci annabi alaihi salatu wasala ya ce ku ajiye suka ce a mu ma muna son mu koyi da kai to kenan mu je annabi ya yi kwana daya ba za ka ci mai ka daura kwana biyu kwana uku sai kaga mazaje a kwakwance radiyallahu anhu suka ce in damun mun sani da mun anshi saukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana a'a mu je dai ba za ku yi wasu? ya rasulullah muna so mu yi ko to ayyukum misli waye cikin ku irina ni da nake kwana Allah su tare ci da ni na shayar da ni in na ce zan yi azumi sai ku ce sai kuma kun yi don haka wisal ne azumin kwana uku ba ci abinci sai an kai kwana uku wannan khususiyya ce daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keɓanta da ita kamar yadda auren sama da mata hudu wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keɓanta da shi kamar yadda yake kuma ya haramta ga wani mutum ya aure matar annabi alaihi sallam wannan khususiyarsa ce amma kai ku kana fadi da ta fita ta kaba shi kenan sai su shirya da wani gidan da ka bari ta gada da katifar da komai haka ne ana fahimta kuwa malaka fabawa sinuhum don haka cikunansu munazzaha abin tsarkakewa ce anil afat daga illoli mutahara abin tsarkakewa ce anil naqa'is wato daga tawaya wal da kuma illola wa hadhihi jumla malaki wannan jumla ce a dunkule lan ya bi madmuniha kullu bi himma dukkanin wani mutum ma abocin himma ba zai takaitu da abin da ta kunsa ba a dunkule bal a'a al-aksar mafi yawa daga cikin mu yahtaju ila yana da bukatan shimfiɗa wa tafsil da fayyacewa alama ta'ati bihi alama na ake bihi akan abin da za mu zo da shi ba'adu bayan haka ba da haza bayan wannan fil babaini a cikin baboba guda biyu bi aunillahi ta'ala da taimakon Allah subhanahu ta'ala wa huwa hazbi shine ma'ishina wa ni'mal wakil ma dalla da mujibinci al'amarina albabul awwal babi na farko fima ya tasu bil umuri diniya cikin abin da yake keɓantuwa na al'amura na addini wal kalami da magana fi ismati nabiyina alaihi salatu wasalam daga wato magana akan kariya da tsari na annabi alaihi salatu wasalam wasa'iril anbiya da kuma sauran annabawa salawatullahi alaihi ni kaga kayan kuskure ne kuma dan kuskuren aka yi ni kai ma kayan kuskure ne don kuskuren aka yi ka amma ba annabawa ba duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ya tsare shi daga kurakurai ana fahimta قال القاضي أبو الفضل وفقه الله القاضي أبو الفضل ياتي الله يداتد شيء اعلم كسن أن الطوارئ bijirarrun abubuwa mina taghayyurat na sauye-sauye wal da cututtuka ala ahadil bashar akan ɗaiɗaikun mutane la baya kubuta an tatra ala jismi wato ta bijiro wa jikin bil'adama aw ala hawasi ko ku akan gabansa ido ne a kunne ne bakinka ne hannu ne ƙafafu ne hanci ne bai gairi ƙas ba tare da nufi ba wa da kuma kal kal'amurat kamar misali cuta asqam da illola ai kaga misali daga cikinmu waye sai in yana so ya ciwo yake yi ko ko ciwon kawai yana kama shi ne kama mutum yake Don haka abinda mala yake bayani a nan jikina jikinka jikin shi jikinsu jikinta yana fuskantar sauye-sauye na illoli da cututtuka ko da zaɓinka ko ba da zaɓinka ba ana fahimta ba mutumin da wai malaria an za ta kama shi za ta yi mai salama shi to zan kama ka a babu sai dai kai ka ji abu kaɗan kaɗan kaɗan zazzaɓi mura tari ɗan mashaƙo ya lullube ka ko da son ka ko ba da son ka ba to kamar yadda abu ke bijiro wa jikinka to kuma haka yake bijiro ma gabanka Yan ka kalli gashinka ajiye baƙi ne yanzu ya zama fari Yan ka duba ƙuruciyarka ajiye da saurayi ne yanzu ya ce maka baba ko kaka kaga jikin ya sauya haka in ka duba gabanka idan ka da tsar komin duhu kana kallo yanzu ko da an ka daga ne waya ɗauka min gilashi sai ka sa ka zo mai ido biyu nesa ta zo kusa ana fahimta haka kunne misali sauyi na iya fada masa akwai abin da da kana da ƙuruciyar kattar kake jin sakamakon maciji amma yanzu an nana ta ila yin tafiya sai tafiya ma sai an dinga tsawa ba ba mun zo ne mu kai sheka saboda baka ji sosai to haka haƙora da gum ɗin is well sealed a yanzu ko da ka ci abu sai ka dinga guzurin nemo sa abin nan tsinken sakace saboda sun daddara gum din yayi abin ga yayi sanyi har ma akwai abin da kai baka so kace kace kai yin matsala ta ba nama ba da ka ci ka dinga fama da sakace saboda sun yi rauni ana fahimta wai in ma suna nan kenan wani ma sun an kwakwashe sun zube sai ya dinga neman taimako Allah da haƙura na roba sa kullum a goge a sa sai a sa in ya sa bakin sai ga kawan bakin kamar duka kenan amma dai dangi da yan uwa a cikin gida sun san babar dabara yake misali to haka yadda jikin ke an san sauyi kuma haka gabanka ke an san sauyi wani sauyin da son ka wani ba da son ka ba kamar ciwo da son ka ciwo ke kama ka misali kamar furfura da son shi za ka ga wani sai ya je ya dayin kansa ya samu bakin abu wai shi yayin saurayi na haɗu da wani shekaran shi nawa 67 sai na sha ah, amma malam ne ya faru kanka ko farfara babu sai dai ce ma dan fa wannan da ya yi dan yake dai ka shiga cikin tsinan nuke don da Allah ya tsine ma ce a ah, wai shi ce ba tsinan ne ba to haka ne ce ce <laughs> ana fahimta wai shi bai son farfara ne ko da wasa ko ma ta wani kuɗi ya ganta sai ya yi dai to shi zai sauya kaka koma saurayi ko matashi to kaga ashe akwai abin da yake kama ka ba da son ka ba akwai kuma abin da yake da son ka yake kama ka ana fahimta malaki aw tatra bi qasdin wa ikhtiyar koko wani abu ya bijiro maka da nufin ka da kuma zabi wa kulluhu fil haqiqa dukkanin abin da ke bijiro maka ala al haqiqa amalun aiki ne wa fi'lun da kuma aikatuwa walakin sai dai in ji mala ya ce jara rasmul mashayikh zanen malamanmu ya gabata bi tafsilihi zuwa ga fayyace irin waɗannan ayyuka ila talatati anwa zuwa ga nau'uka guda uku aqdin bil qalb akwai kulli da zuciya wa qawlin bil lisan akwai magana da baka wa amalin bil jawarih akwai kuma aiki da gabbai ana fahimta da aikin da za ka yi da nufi ko da so ko ba da nufi ba ko ba da so ba ya kasu gida guda uku kulli a zuciya ma'ana zuciya ta kudirci aikin baki ya furta gabbai su tabbata shine kace la ilaha illallah me yake nuna cewa la ilaha illallah aiki an ganka kana sallah an ganka kana ainihin azumi misali an ganka kana hajji yaya aka yi a ka kudurta a zuciyarka lallai ba abin bauta annabi Muhammad sallam shine cikamakin annabawa kaga da zuciya na aka kula da wannan don haka duka da wanda kake yi da zaɓi da wanda baka yi da zaɓin nau'i ne guda ukun jima'a wa jami'il bashar ko wa jami'ul bashar dukkanin bil adama kuwa tatrawa alaihi al-afat cututtuka suna bijiran masa wata gayyurat da kuma sauye-sauye bil ikhtiyar ko dai da zaɓi wa bi ghairi al ikhtiyar da kuma wani zaɓi akwai abin da zai kama ka kana so baka so ya kama ka ana fahimta fi hadhihi wujuhi kulliha a cikin dukkanin fiskokin nan gaba daya wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kaga annabi alaihi salatu wassalam wa in kana min albashar duk da dai ya kasance daga cikin mutane ne wa yajuzu ala jibillatihi kuma ya halatta akan halittarsa ko akan tabi'arsa ana fahimta walaqad adalla minkum jibillan katira zamunna masu yawa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai ko jubilat alai wato ina roƙon ka alkhairin ta da kuma alkhairin abinda aka halitta ta kai don haka jibilla yakan dauki tabi'a yakan dauki halitta yakan dauki yanayi a za haka sai ma da wa ya juzo ala jibillatihi yana halatta a tabi'arsa ma ya namu mu ƙara ma akwai ma kuma ma ya juzo ala jibillatil bashar wato abin da yake halatta akan halitta ko tabi'a irin ta bil adama فقد قامت البراهين القاطعة حقيقة ينككم حجوجي sun أيو ولن babu tantama. babu shakko ko na misqalu zarratin a cikinsu sun tabbatu watammat kalimatul ijma' sannan kuma kalima ta rankatakaf ɗin gamayyan malamanmu ta tabbatu akan cewa ala khurujihi anhum cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita daga irin wannan yanayi na bil adama Watan tanzihihi da kuma wajabcin tsarkake annabi alaihi sallam an kathirin min al-afat daga da yawa daga cikin cututtuka allati taqaw ala al-ikhtiyar wacce take aukuwa bisa za'i dole a tsarkake shi wa ala ghairi haka da waɗanda suke aukuwa ba ma da zaɓi ba kama sanubayyinuhu kamar yadda za mu bayyana ma wannan bayanin insha'Allahu ta'ala in Allah subhanahu ta'ala ya so jimala fima ya'ti ko fima na'ti bihi min at-tafasil cikin abinda zamu so da shi na bayani da kuma fayyace fayyace wato akwai abubuwa da yake dole rankatakaf ɗin malamai sun tafi akan cewa ya zama dole mu a matsayin mu na musulmai mu tsarkake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga waɗannan abubuwa ni dan ka ce a misali na faɗi na yi rauni na yi kaza wannan wani abu ne da ke dama haka ɗin ne amma annabi sallam dole a tsarkake shi daga wasu abubuwa to don haka sai malam yace zai yi bayani a cikin baboba waɗanda muke fuskanta insha Allah a nan gaba za mu ga menene yake wajaba ga annabawa Me yake halatta me yake hannuwa misali kamar cin amana bai yiwuwa ga duk annabin da Allah zai aiko a ce mace amana ne ya zambilla kamar ƙarya bai yiwuwa ga duk annabin da Allah subhanahu ta'ala zai aiko ya zambilla a jingina shi zuwa da ƙarya ba zai yiwu ba ire-iren waɗannan abuwa suna nan da yawa duka malam zai zai bayani insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk